Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Babu mai da Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki, Assalamu alaikum. jama'a Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku Dr. Muhammad lada wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To yau za mu fara da wasiƙar magaji Alhaji Idi Zaria. To. wakilin jaridar almizan a suleja to dan garin ku ne <laughs> to ƙauye ne garin naku <laughs> a yanzu ya ƙauye <laughs> to to a likita malamin yana tambaya ne ya ce fata ta kunne tana taimakawa ne wajen jin sautin magana e yanda yanda eh, fatan kunne na taimaka su yanda yanda sautin ke shiga cikin kunnen da yanda kake jin ta kwarai da gaskiya ne to eh To ya ce kuma wai da gaske ne idan ba ta in ba fatan kunne ɗin mutum ba zai ji magana yadda ya kamata ba? Za ka ji amma yadda sautin ke shiga kunnen ka zai ɗan canza amma za ka ji. To likita ka taɓa wani batu ka ce daga gaskiya ne hakan to yaya fatan ke taimaka a ji magana tunda daga waje ne? Eh to kin san yadda sautin yadda sautin yake zuwa to in ya zo yadda ta kunne yadda yake yake shiga yakan ka yakan yakan sa yadda zai shiga daidai cikin kunne yadda zaka ji sosai to in baka da kunne wani lokaci ba za ka rinka ji sosai amma yadda Allah ya shi yakan taimaka ne kwarai to kamar eh. yadda ka ya kace din idan ba ta dan mutum ba zai ji magana yadda ya kamata ba to akwai akwai abin da ake akwai magani akwai dabara akwai yanzu kisa yanzu masu ilimin kimiyya sun yadda za a iya masu maka wani kamar mai kamar robo-robo wanda zai sa a iya sa a dasa a wurin Eh, ana iya yin wannan yanzu na eh. sai mutum ya rika ji eh, kenan amma amma rashin fatan ba zai hana ka ji ba za ka ji sai dai ba za ka ji yadda ya kamata ba. Eh duk wani lokaci waɗansu abubuwan ba za su za su yanda za ka rinka jinsu daban kaɗan amma za ka gane komai da ake cewa. To ba ba dai matsala ba ce babba. Ba ba matsala ba ce. To to Allah ya sawaƙe. Amin amin. To shi kuma Malam Musa Umar mai nama a can huntuwa. To. Yana son ka mishi bayanin me ke kawo ciwon koda. To akwai abubuwa da yawa da ke kawo ciwon koda hajiya. na farko a waɗansu waɗansu waɗanda kamar abubuwan da muke muke sha da sauransu wani lokaci sukan bi kamar sukan ka sha to wani lokacin ka fi tsare ta akwai abubuwan da ke shiga sukan zakan bata kodar mutum wani lokaci kuma akwai mutane masu hawan hawan jini ciwon hawan jini eh, eh shi ma wani lokaci in ya tsanani yake na ba yakan bata kodar lokaci akwai wasu kuma dan cututtuka haka da in suka sa akwai sankarar Oda? Eh, akwai ta ita mahajiya. To likita ka ce ah, idan kamar mutum abin da ya sha idan eh. wasu suka fita wasu kuma sai su makale marasa kyau din. Eh. Me ya amfanin koda a jikin mutum? Amfanin koda da ita kinsa ita ke sannan abubuwan da suke shiga cikin kamar ruwa yana tacewa yake tacewa shi yasa duk wani abu da ke shiga cikin jikin mutum ruwa ruwa haka to yakan tace shi ne yasa a mutum waɗanda za ta aikin san dole sai sai an tace jinin shi ko kamar so biyu so uku a mako eh shi yasa da yakan yakan tace jinin ne ruwan da ke biya na gyara shi fitar da abubuwa shine muke muke fitsarar da shi ai hajiya To me zai faru idan wani abu ya samu kodar kamar yadda ka kace kace dole sai an je ana fidda ma mutum. Eh to in dai mutum kodar su ba da aiki sam sam. Eh. To da farko ba zai iya fitsari ba ruwa zai rinka taruwa mutum jikin ya je kumbure in dai kuma abubuwa kamar abubuwan da ya kamata na tace za su taru a jiki in dai kuma kwana ya kare to ba zai iya halaka mutum a saboda haka duk wani abu ruwa ruwa da mutum yake sha din da ya kamata da ta tace eh. in dai ta lalace din ba ta ke shikenan sai ta taruwa a jikin mu mutum eh, sai ta taruwa a jiki shi yasa dole sai an sai shine ake abinda ake kira dialysis kenan akan hada mutum a wannan na'ura wanda zai zai fitar da jini ya wankar da shi ko ya tatse shi yadda kodar ke yi bayan da dialysis din ba wata dabara da za a yi ma mutum kenan eh, ba sai dai ko a yi dashi to wanda kuma eh. yana da wuya eh wannan yana da wuya musamman a kasashen mu ana ana yi amma kasashen mu da wuya kan to nan din za a yi kodar kowa ne kawai a yi kodar ba kodar kowa ake sa mutum ba za a je a yi wani irin hadayen wanda ta dace da kai ne akwai abubuwan da za a yi za a gwada jinin mutum da saura tabbatar korin ta dace da na da jikin mutum don bata dace ba jikin mutum bai iya karbanta aka sa za ta ɓaci kuma kamar to dan uwan mutum yana iya mai bashi guduma eh za a amma sai ta da dole sai an je an gwada akwai abubuwan da ake gwada ta jini da waɗansu abubuwa za a gwada tabbatar komai ya dace yadda korin za shiga ta zauna da kyau To likita dialysis ɗin da kace ana yi idan mutum yana fama da wannan matsala ɗin kamar so nawa kenan za a rika mai dialysis ɗin a yawanci so so so biyu zuwa so uku a kowane mako dole sai ya maka wannan in ba haka ba mutum sai ya wahala eh wahala sosai kan mutum zai to Allah ya sauke amin amin to malam Ishaq Abdullahi dan Rimi a can Bena to yana so da Allah ka mishi bayani me ke kawo salantar hannu da kafa To hajji abin da ke kawo wannan yawanci a kudin abubuwa da sukan taɓi fatar jikin mutum in abin yana da wani illa ne a fatar to dole fatar ta canza shi yasa ake fitowa haka kuma waɗansu mutane domin kowane dalili za ka fata na canza a kowane lokaci na saɓewa to in mutum na da wannan dole je wani likita a gwada mai ke sa wannan hajjiya. yakan in ya tsanani yakan zama matsala ne? Eh, in ya tsanani matsala domin kin san wannan fatar na jikin ita ke kare mutum daga komai da ke waje to ita ne kariya na farko yadda ba abin da zai shiga jikin ɗan adam to wani lokaci in ta so wani abu ya same ta dole ta canza da wani lokaci wani abu ciwo ya sami fatar to dole ta canza wani sabon fatar ya fito to in yana fita haka kowane lokaci to akwai wani dalili in dai mutum kamar yana ya dan ji ciwo ne ko wani abu ya sami fatar to takan sallabe haka sannan sai wata sabuwa ta fito To akwai akwai in mutum yana fama da wannan matsala akwai magani ko akwai dabarar da za a yi? Eh in tana faruwa da yawa haka mutum zai iya zuwa likita a tabbatar me ke sa wannan domin bai kamata ya rinka faruwa kowane lokaci ba. Akwai maganin da za a bayar? Eh akwai magunguna za a gwada a tabbatar ko wadansu abubuwa da mutum jikinsa ba ya samu yadda ya kamata ko kuma wani irin wani irin abu ne ke taɓan fatar kowane lokaci to za a gwargwada a tabbatar. An kuma aka gwargwada an aka yi dace ana ba da magani a warke ko? Eh in aka yi dace ana iya warkar da mutum shi eh, eh, da ana iya warkar da mutum da aka yi sa'a. To Allah ya sawaike. Amin amin. To in kuma ba a sa abu fa likita me zai faru? To a sai dai a ci gaba da gwaji kin san shi anan wani lokaci ba lokaci yadda muke abu wani lokaci ba a tabbatar da abin da ke kawo ciwon sai dai a yi ta gwaje gwaje a yi ta gwaje gwaje har a yi sa'a. To eh, a yi dace a yi sa'a. Eh. To a da sa'a dace. ya eh, mai in kuma mutum ya je wani likita ɗaya bai gane bai canza domin irin wannan dole ka je likitoci musamman da suka kwarance akan fatan jikin ɗan adam eh to ana kiran su da matalaje so dole mutum ya je wurin su To ina fatan shi malamin da ya wannan tambaya yana kusa. To likita wasikar mu ta gaba ta fito ne daga wajen malam mai nasara. To. Ya ce wai yaya mutum zai gane ya kamu da zazzabin cizon sauro? To yadda mutum ke gane yana cin zazzabin cizon sauro shine kin san zazzabin yakan ninka faruwa kamar wani kowane yamma lokaci zaka ka ji zazzabin in ya wuce sai ga abin ya ɗai to haka yake faruwa kuma wani lokaci inda ka kana so za a iya gwada jinin ka a tabbatar ko kana da shi za a iya tabbatarwa ta wannan hanyar shi ma ya kace kawai alamomin ta kenan kawai mutum ya zazzabi da yamma kuma shi kenan eh da kasala da sauransu sai ga mutum kamar lokaci wani lokaci yana da kasala wani lokaci za kuma zazzabi wani lokaci yana da tsanani haka to in dai kana yin shi wani lokaci zai zai faru sannan sai dan ba sai dawo haka zai ta wa ya ta dawo wato wato sai ka ji zazzabin in ka sha magani ko ko sai ka dan ji sauki sai kuma eh, can ya sake dawo ya sake dawo eh to amma yawanci in dai mutum na so ya tabbatar yana da shi sai dai a je a gwada sa a tabbatar yana da shi wannan ya fi amfani To sai kun eh. bayan zazzabin kuma sai jin kasala. Eh sai jin kasala mutum na jin kasala wani lokaci wadansu mutane na da ciwon kai da sauransu haka wannan da yakan faru amma dai a tabbatar mutum na da shi za a iya gwada jininsa a tabbatar yana cikin jininsa. likita har yanzu ba allurar rigakafin zazzabin cizon sauro har yanzu amma ana na ana bincike har yanzu babu harje amma ana ana ana ana bincike eh to Allah ya sa a dace amin amin To ita kuma Aisha malam malam mai zanen hula gwalolo tana son ta san abin da ke kawo ciwon ɗan kanoma. To, haji abin da ke kawo ciwon ɗan kanoma yawanci abubuwan da muke ci ne da kuma lokaci a kin san yadda wurin inda abin da na dan adam yake wurin su bayan gida da hanjin dan adam babba Eh. to wani lokacin ba kan same su in mutum ya zo bayan gidan sai duk su fito haka to wani eh to yawanci mu san su abubuwan da muke ci ne kuma yanda eh, shi ke kawo wannan to dai mutum na da shi wani lokaci akwai wasu mutane masu waɗin ciwon kamar ciwon hanta wani lokaci in dai tsanani wani lokaci waɗansu akwai domin kisa wannan yakan kawo yadda jinin ke fita jijiyoyin suke ta wurin bayan gida ɗin amma musamman abubuwan da muke ce da sauransu yake kawo nan to in dai mutum na da wannan ya kamata ya sauri ya je wurin likita a duba shi. To eh. akwai ana iya magance ko? ana iya maganin shi hajiya ba nan ba ba wahala. Ba wahala to idan eh. aka je aka bincika ɗin kamar kace kace hanji da sauransu ɗin ana eh. ma mutum bayani ne ko ko maganin ciwon hanjin za a bayar ko ko ya za a yi aka yi ma mutum bayani ne kuma abubuwan da ya kamata ya ci abubuwan da kuma ya kamata ya bacci wannan da za a bayyana mutum yadda zai yi to Allah ya sa a dace amin amin Shi kuma injiniya Ismaila Zaga yana so ne ya san abin da ke kawo ciwon yatsun kafa. Ban san ko ɗan kakare ke nufi ko kuma cin ruwa ba. To, in dai to shi dan kankare dan kankare da kika ce shi wannan wani kwayan cuta ne da ke ke shiga yatsotsin kafa din to shi wannan shi ke kawo nan kuma in dai ciwon kaman cin ruwa ne to wannan shi ma wani irin abu ne da ke kuma fangas ake kira shi fangas ke shiga to shi kuma wannan damshewan kafa da yawa kowane lokaci wani lokaci yana kawo wannan shi yasa mukan ce mutane kamar mutum ya sallah ko ya alola ko kuma mutum na sa kafan shi a ruwa to ya kamata ya tabbatar kafan ta bushe to Allah ya sawaike amin amin ina kuma fatar mun fahimci shi tambayar malam wa injiniya Sama'ila daga in kuma ba mu eh, fahimta ba eh, tunda eh. ya ce ciwon yatsun kafa in kuma ba mu fahimta ba muna fata zai rubuto wannan fili ya sake eh, eh, eh. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu mu sai kuma mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa madadin? Dr. Ladar. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai hoji da